تقربوه فلا تخضعن بالقول فيطلع الذي في قلبه مرض إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس الذكر لا يقول تسبحا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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مولدة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الله إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا ما يفعل الأوراق لجدة الدوبيا لأن أفضل من كسرتي وأن يذكر رحمة الله لتصديق تدعي في وسع يعلم يعني a wannan farfajiya a wannan babban gida gida tsakanin zakariya arziki a kuma wannan gari na maradi jihar maradi da kuriyar nijar ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na addini munasaba da ta shigo da mu marani wannan karo shi ne akwai daure auren ‘ya'yanmu da za a yi gobe da ya amince. Malama Maryam da Malama Rashiya. Dukkan su ‘ya'ya a wajen shi Alhaji Zakariya ɗan Harifu. Kuma ɗan Abin da ba. Na wani wani yi باليد ولا عمل abu na biyu kuma walima saboda wannan tarewa wannan gida to aure da da za a daura yana zuwa Allah ya a albarka Ana ya dora da su lafiya ana ya sa an dace Ana ya azurta su da zuriya tsayi ba mazajen Allah ya ba shi iko ciyar da mata da halal sun kuma mata yan Allah ya ba su ikon yi wa mazajen biyayya a kan shari'a. Sabon gida da aka kare kuma Allah ya zura da su lafiya. Allah ya kori dukkan wani shari da wannan gida. Da wani bakin aljani, da wani mugun aljani, da wani sarkiyacin aljani duka Allah ya sanar su. Kuma Allah ya ba su ikon rayuwar wannan gida da rasu su ma'ari. Da sallolin lafiya da ibada. wato abin da Allah yake so wurin bawa shi ne ga bawa ya kiyaye dokokinsa shi Allah idan za ka zara dokokin sauran wannan da shi ba maka shi kuma ya shirya da zai yi ya shirya da zai kula da matuƙa dai kai da rage da bawa za ka tsaya ka yi abin da ya kamata shi yasa za mu ga cikin surat ranar Allah ya kawo wasu ayoyi guda uku ne da suna ba da umarni da abu daya sai Allah ya fara da cewa wani ya ce gina. Wani ya ce gina له مخرجا ويرزقه ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله ilimin waje da abu daya amma kuma suka zo da result suka zo da sakamako suka zo da fa'ida daban-daban a aya ta farko Allah ya ce wa wanda ya ce da duk wanda ya kiyaye dokokin Allah to ko ya shiga matsi ya shiga damuwa ya shiga halin kare Allah ya ce ya ji Allah mu makarata shi Allah zai sa wa shi sai da mai kima da wani kudinci yake shi da sama za ka malo saman nan a ce ta rubuto ƙasa ta gurma in dai ka kiyaye lokacin Allah da ya ji Allah ba ka rama Allah ne ya sama masa mafita ba za Allah ne shi da ya bayyana ke laha in ji Allah ba sai da ruwa zai yi kishiyar rubuwa ce ai wata ta yi shiga bokaye in ma yan ruwa zai kuma yi kishiyar bokaye shi a yanzu ne gidana ke da kiwa matsiya ce ba ta da Allah ke da Allah za ki ga mai Allah ne in ta kulla ta kulla ta yi kokuri duk yadda ta shirya sai ta zajo ta zajo ne ta zajaya bayan Allah ya saba sama maki masida a sanadiyar tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah abu na gaba da Allah zai yi sai ce wa yanzu kuma na aiki baya in talauci ne ake fama da shi in kin kiyaye lokacin Allah Allah ya miki alƙawari zai ta ki ta inda ba ki zamani rabu da kowa kan ki dauka ko da yau ne mutu ke ma za ki mutu saboda ba za ki tafa ba da zaki ba babu shi abin da za ki ci hannuwa yake hannu Allah yake ke dai bi dokokin Allah ke yi dokokin Allah arzikin ki baro Allah shi Allah ya san yadda zai kawo shi shine wa yarzuquhu min haythu la yahtasib dan Allah ya ce wa bayyana tawakkal ala Allah duk wanda ya dogara da Allah daga nan har zuwa ranar tashin alkiyama wa huwa hamdu wa Allah ya yi Allahu akbar in dai kika dogara da Allah Allah ya kalli zuciyar ke ga da shi ka dogara to Allah zai ba shi mamaki Wannan ya ce kin zuba kina cewa ashe Allah haka kake yi saboda yadda Allah zai ba shi mamaki Allah sai ya gwada miki shi ne Allah kuma Allah sai ya gwada miki ya daika sai ya gwada miki ya kai shine wa bayyana tawakkal ala Allah wa huwa sai Allah ce inna Allah alladhi Allah balighun amrahu a wani wata kira'a balighu amrihi lamarinsa duk inda yake so ya kai sai ya kai ya adamu kone za mu yi ta bugawa wani lokaci a samu gangara ka ji mutum ya ce to tun da dai abin ya zama haka mu hakura mun dakata a nan to shi ya zama magana ya hakura a dakata yadda yake so sai abin ya zama haka shi ne inna Allah balighun amrahu sai Allah ce tsare da ala lahu bi kulli shay'in qadir shi abin da ke gani ya faru fi gwagwado da ala ya samu in wadata ce Kan ala ce ne kafin kowa kuri a mara ke ka In ala ya zo sai fi kowa kuri a mara ne sai kimi sai ke kira ka ɗan yi ba da ke arziki sai saboda shi Allah ta ba iya da ya in talauci ne akwai ta. sai wuce inda Allah ya ce ya tsaya ba akwai kuma lokacin da zai yanke in ciwo ne yana da ƙarshe idan wadata ce tana da ƙarsha in rayuwa ce akwai da za a nema a rana ga mutum yana zara ido yana muzurai in ya ji ko ana kan biyu a gaishe wata da suka sa gaishe cikin mai kafa da za a kai wata wata a aya ta gaba sai ya tafi laha wa man yattaqi Allah yaj'al lahu min amrihi Allah ya kawo ke faɗar sata da ƙyar na rana da ƙyar na zira da ƙyar ga shi da ciki za a aiwu ba kuma ta nan ya za a yi ba ragon tura zan zo to ana fama wani da sani ko sai lafiya da kin da ciwo ya kama an buga an je likita an fada can an fada nan ba warke ba ke dai sharki bar Allah karki shiga boka karki shiga malaman rubu matsiyata ba shi ne kara shi da komai ke gaskiya yi wa Allah biyayya a halin da kika samu kanki duk wanda ya kiyaye dokokin ya bi yusra duk yadda abu ya tsanani sai Allah ya saba wani sauki a cikin da Allah ya wani a cikin kenan da ake bukata mu mu kiyaye dokokin Allah mu a kan hanyar Allah sai da muke so mu bari idan muka yi wannan Allah zai samu. Kira kan fadari ana bala'i, kan jin biji su sa ni gaba, ai yan uwan miji sun zato ne gaba sun jinjiri sun ne gaba ai wane ne wane ne kishiya kuma da gobe da nisa to kuma an jima da nisa ne ba gobe ba ke dai iya da Allah ya yi daya duk wannan musiba shine da Allahu Allahumma ja'alna min umuri rayyiha amin sai Allah ta ke cewa man yattaqillaha wa man yattaqillaha nukaffir anhu shay'an jaza'un a za a masa Allah ya ce wa bari ya ce laha duk wanda ya kiyaye dokokin Allah ya ji Allah ya ce karkar arzun sai ya aji Allah ya karkar masa da ya fita biyar da kika ga kan dokar Allah wanda zai ke saba ke ba zai ba bari da ya rasu da ba a fara mu sai ba Allah alaihi wa sallam ke ba annabi wanda za ka samu kai kana ko za a samu ba, ke da al'adar da rauni wata yan gudu gulma kaje a kara ya kai wata yau kiyasa aka ɗauke da shi an saka kira a gidan biki har kin dan ba da shi shi da zuwa da Allah kika yi ki ba da kika riga to irin wannan kurakure kuma da aka yi shi kuma Allah saboda kin yi an garin da zai kiyaye gobin sa sai Allah ya ce ya gafarta miki da waya shi ne kafir anhu sai ya ajiye kodin kafir anhu Bai wannan fa Allah ya ce wa yurdum da mu'ajara shi ba da da ya kaɗan Allah sai ya yi wa bala da zai ga da tare da ba da ba da saboda me saboda shi kokarin shi ya yi Allah ya ga wata malamai su ce wannan ayoyi sun bayyana wa ɗan adam muhimmancin kiyaye dokar Allah da tsayawa inda Allah ya ce zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an samu wani bawan Allah talauci ya yi mata yawa gidan ba abin da za a ci ga matar kuma ta sha suna kan koshi ba da sai ya ci ba yi matar mu ne yanzu ba da aka samu tigirgin da cewa ya bai yawa fi da nan ko gidan mu zama ya yi yawa ba kuma faruwa yana faruwa kawai zuwa da fara ziga ta to ai ba da aka leke aka leke ya zo wannan auren da kai na kuka yi sama ai ke ba ma ake shi bane sai da aka wallahi ba ma su je na da ake ga zuwa gidan sai yadda aka yi gidan sai na kara ba kan wannan ya da kawai idan kuma ta kara ta da ta je ga da ta zanna yi ba wani wata da wani kamar da wani karshe ta wanda kuma sai da zai ta samu wanda bai kai wa wani an samu wani abubuwa da wani an samu wani ita duniya wata rana da daɗi wata rana ba daɗi abin da ake so wajen da yake da shi san da yake da shi matarsa ta gane mai ta gane da ya kyautata to shi idan tana da imani za ta haƙuri ko za ta haƙuri ba da yi magana da shi a ah, wallahi ba mun da zan da yake da shi ba abin da rubar a gidan nan ba wannan jarabawa ce ni na san yi wa Allah ya rubuta masa da ke ba wannan ita ce rayuwar aure wata da lafiya na haka da bari yake wannan bawan Allah ta lauci ya yi tsarari a gidan an rasa da za a yi ana cikin wannan jarabawa ce ga jarabawa ta gaba bai ce ta jarabawa ta gaba suna da ta, sai kidnapper suka sace yara akwai marayu masu sata mutane haka ne duk da ba ta da wajen nijar ba sun fara shigowa wani wajen najeriya su babban matsalar muke a tashi mutu a shiga daji a sa farashi sai an biya ka za su karbo shi idan ba a biya ba ne su kashe shi to wanda mutum ɗansa ke nan a ɗaya kan da barayi suka sa yara matsala ta zama guda nawa ta zama biyu ga talauci ga ba yaro hmm. ya daga kuma kwara ɗaya ta misali sai matsala ta uku da taro. mene ne matsala ta uku ita kuma wani yaron ɗan ta gagara daurewa 24 hours kuma kusa ke ita dare da rana tana kusa ta daina wanka ta daina kwalliya ta daina girki ta daina kuka kawai ta yi yanzu mutum yana mutum ta zai mai lura musiba guda uku sai ga da daurewa sai ya samu annabi Muhammad sallallahu alaihi ya rasu ya za ta ji halin da nake ciki da muna fama da babu na daure an zo an sace ɗana na daure to yanzu kowar mata ko ni sai kuka ba zan iya zama a gidan ba na rasa inda zan sa kai na. ya rasulullah ke sa rashin bari daure ba sai manzo ana sallallahu alaihi wa sallam da ce ka koma gida da kai da matar kai ina umurta ku da abubuwa guda uku abubuwa guda nawa zan ba mu tasar an samu yi waɗannan abubuwa guda uku duk bala'in da kika shiga idan kika rike su Allah zai rike duk mutumar kowace rike in da kika rike wannan abubuwa guda uku tsakani da Allah kike yi Allah sai ya rike Allah ka ce yau a kan ce ina umurta ka da kai da matar ku je ku kama da ciki fadi su kama mai ba, wa atubu ilayhi ba, wa atubu ilayhi ba, wa atubu ilayhi ba, wa atubu ilayhi ki kama mai kawa yadda kai da matar ku sai ku sai ku sai ku sai ku kun san da ke duk musibar da ta same ka to kamin ka same ka kaɗan taɓa Allah ka ɗan zunguru hannunka ne don tsokaro ubangiji Qur'ani ya ce wa ma asaba kun min musibati wa ma asaba kun min musibati lima kasabat aydikum wa ya'fu an kabir Allah ya ce duk wata musiba da ta same ku kamin ku kowa to kusan ne fa ba ta gaba da yi abinda Allah ya fi aikata ne sai su kai wa Allah Allah ne wa shi wannan musiba to tun da laifi ne muke wa Allah ka san shi musiba yanzu ga wanda bawan Allah ya shiga musiba shi da matarsa ya nuna ko sun sani ko ba sani ba akwai laifin da suke wa Allah idan suka ce su dubai sai Allah ya gafarta musu laifi Allah zai yi musiba ko bai zai gaba zai yi kun ji amfani dubai na musiba zaki ba da ke to ayyuka ba yi komi ba jiya ma bai yi ba watakila wata uku da ya wuce mai gida ba ke hau jikin da harare shi zai wuce shi bai ma yi ba malaikun da gaya mala ta harare shi da yake ba ma da ita da ɗawainiya da ita Allah ya ce ba ta zama sai ta manta to sai ba ta kama idan kika ce shi gifari Allah ya ce to na ya ne musima za ta wuce ko za ta wuce ba shi yasa da ka ga bala'i yan sa sai abin da za ka fara yin gifari ne ni ba fara Allah kafin ka zargi kowa sai daga cikin magabata ta ce ko ba ta ta gaba aure na san da wa Allah Allah ya turo ka bi magani na sai ya yi ya ci gibari ya ce da na zuba ya ci gibari na zuba ya ci gibari ya ce da na dawo sai na samu ta canza kan ba ya ba sai a jiki na an da dawo ya ce gibari ya yi gibari ya yi gibari ya ci ya yi ya ce ko yaron gidana yace kai doki na nazo za hau ya ta tuno ya bani wuya yace na san dai Allah da yake ki bani da sama sai ma ruwa wannan sunan ne da zama da shi ko kan shi saboda haka ai kane yake bani bayan wannan yace da kai da matarka abu na biyu ku yi kai yin salati salati ga wa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi salati yana yaya bala'i salati yana yayin musiba salati yana sa Allah ya wada adam gada dan kai wa Allah abin da yake so Qur'ani ne kuma ba inda yake Allah yana sallah ko yana azumi ko yana zakka ko yana aikin haji amma Qur'ani ya ce Allah yana yin salati inna Allaha wa malaikatahu inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi saboda haka ya يصلون على الذي لا يعلم الله أكبر كان يتجاهل الذين آمنوا يأخذ في الإيمان عليه وسلموا تسليما هو يبقى عليه السلام تنبي الشيطان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأنت ثلاثة شيء ولا إمام البخاري الإمام مسلم malamai suke duk da kan annabi wanda su ga tafi ko wani farana saboda bukhari da wasu da suke yi baki a wani shi da Allah ya gama da yi da ana miki magana kina yana nan rubuce cikin da layi so da layi wata miki da muhalli amma ya yi misali a ba yace ku kuje ku je ku salati yace abu na uku kuje kuje ku ce mai da la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah ke za da ya sa sun abubuwa guda uku na farko istighfari na biyu salatin annabi na uku hau la haula wala quwwata illa a yana biya wani mutum da ya zo gida da gudu yana zuwa ya samu wata tara kuka ce ke lokacin kuka ya wuce ga aiki da annabi ya samu ya karanta mata yadda suke da annabi ne alaihi Za dama ahli suna ke zaki suna nan take baiwar Allah ta murna ke yi idan ta zauna aka ce gaba da turba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun sa abin da zai ba ku mamaki idan sun yi sirifari sun yi sirifari sai kuma a dawo a rashin annabi kai a takbir a takbir ina jin da yiwa kuke jira biya ka da yuri a takbir kuma da kuma da kuma da wani wani da kuma da wani da Allah da ya kawo mai gida sai ka rubuta liwa da mu liman ne sun rubuta da ba da sannan amma da ne da suna da da a dauke shi ga da na wani wajen da yi ba hanya muka da tsara da muka fada rami da duk kuru na yi gara na ce mai gida wai kawai da zamu ne ta taɓa zuwa yace a ba ma so ne ba a shekara ta waye waye waye mun ji ayi waye a shekara da ayi mun da an zo an ruwa ne sai a lokacin akwai hanya yace yana ganin da hanya ne zo da ni sai kuma sai ta bari <laughs> da ka dauko ni da wani ya kwanci da ya ce ai saka tana da labari duk lokacin da nake gani da rila ko kashi da ko kashi da wani lafiya ka zo da ka kara wata, da ka mara muna kokari da mai hannu kowa Allah ya kara wa yadda ma da wasu da Allah ya kare mana iyalan wallahi ba su lokacin kula da iyalan su amma Allah ya kula Allah ya tsare iyalan su ga wasu albarka wanda Allah ba ku wani san alheri da wani bayan Allah ta yara a duniya sai sa har a yi ibada su tsakanin da wani ne ko su addu'a Allah ya gafarta masa wannan bawan Allah da matarsa suna yin wannan aiki da annabi Ibrahim sun san ya faru sai suka gana ba wa gida mai gida ya fito yana buɗe koma ko ta da ya gani sai ya ga ɗan nan nasa da aka sace ya dafa da kama addu'a ta ga ruwa da ruwa to ba shi ne abin da ya ji ba shi tsoro ba da ya duba bayan yaron sai ya gara ramuwa da duba shi da shanu da sai ya kansu yake kai yaro waɗannan ina ka samu su yake waɗanda suka sake ruwa su to ya aka yi yadda mun daga ka tarihi sun sha giya sun kwanta suna bacci na samu a hankali a hankali na kwanta kaina na dan da gudu to dabbobin sun saba da nake suka biyo ni ko ba zai yi kura su zuwa wata kai da ne yadda aka yi haka da yanzu ya yi. da dan bibiyo ya a wanda ba za mu taba wani irin gidan da ana cikin matsala a wani zai yi wa ne nan da ke kan da ya da biyu jama kun ji sahabban da Allah sallallahu alaihi wasallam to da akwai halal akwai ne haram da wannan zuwa da da akwai halal akwai haram ina wani zuwa da za a zai ce ba da Allah da ba ta da shi To amma sai an ji Annabi Muhammad. sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ya ba manzo Allah labarin abin da ya faru kan annabi ya magana sai ga waɗannan ayoyi da Allah ya kira sa mana alƙur'ani Allah ya ce wa man yattaqillaha wanda ya kiyaye dokokin Allah mutumin nan da matarsa sun kiyaye dokokin Allah ko su kiyaye ba Allah ya ce da Allah ko maka ila Allah ya sa wa ta wanda ya samu wani ta tafiya da ko da dawowa wa yarzuku Allah zai azurta shi bin haifu la ya tafi sai inda bai zamani Allah ya azurta shi sai bai zamani ko bai azurta shi ba wa man ya tawakkal da Allah wanda ya dogara ga Allah ba bauta ba kaji fa huwa azmu Allah ya ije shi kare kun ne shi kadara duk musibar da aka ji Allah ya sa mata lokacin da za ta wuce bala'i ya wuce ko bai wuce ba ba za ka ce duk da ko gurbin kwaje da ya fara da sunan Allah ya rahama wani shi ne abu da Allah yake wanda suka ce ya rubu ummu Aiman, alfahari ya al jariya, mai wa'azi ce zama zama na? Allah a ce ba maza kada ke wa'azi mata ma na ne wa'azi ita ummu gina kina ga zai ke shiga sai ta aka wani na sun kafin sai da ta babban sai ya yi da ya a kasuwa ta shi gida da kan shiga sai ta kawo matan wa'azi kamin ya an kare gane abin da ke faruwa ba ta gina da gudun gudun idan kaji ne ya bar matar da ya gaji ya dawo sai ganta tana kalla, abin da zai ba tambaya umma ayyana wanda shi wurin nan biyar da ake umma ayyana wanda shi ko wurin Allah ka kare dole da umma ya wanda rama da iya tsira ƙarshe kafirai suka fusa da rarrabu suka mace ta tashi wani gida wa'azi suka kama na suka ce shi sa dangi shi da ya ɗari da shi muna shiri da su da ya kare amma yanzu za mu baki dama ta ƙarshe za mu ɗauke shi mu bari da ke garin ko dai kan wanda da zai yi in suka bar shi ya ƙara dawa to ƙara kwana ce da kawo suka samu wani tsohon rakuni ba shirri ba shirkira ba kori suka ɗora ta akan kasusuwar ƙofin bayan rakuni da suka ɗora da ɗora ta san bayan tsohon rakuni ba shirkira ƙara ta ta tsohon a tura dan mugunta sai da ke kwana uku gurguwar da kai bacci ba da daddare san da ya kamata ke bacci lokacin ake tafiya idan gari ya waye rana ta fito ana tsarin zafin rana sai suke ce za a kai a huta ita sai su ɗaure ta rana sun ana ta abinci sun ana ta shan kwana uku duk wani shigar inuwa ana gasa rago ana shan shayi ita kawai da kashin a rana tana hada zufa sai da ta zama dehydrated cikin da ya mutu ya kaji wa ya an sha jiya umu aiba tana daure idan suna cewa ya Allah ba zan gamu da sa ba zan daina kira zuwa ya Allah ba wani da ina dare sai umu aiman ta ji wani abu da duniya da ta tsaya kanta haka sama sai ta ga zafi. ta kama buga ta a bakin ta ruwa mai tana yin turba ɗaya ka sai da ta haɗe ya ta jira aka sake dawo da rugar da turba ɗaya kima ta ba in aka bari ta kwakwata ruwa da yawa zai kulle mata kuma hajji ba Allah su ta sha ruwa ta ƙoshi aka fara da a kanta sai ga ummu aiman jikinta ya dawo lahiyarta ta dawo ta ya dawo ta zuwa wata ruwan a jikinta fatar jikinta inda ta samun moka ɗaya ta samu ɗaya ta koma ta warware sai ba ta ta koma fresh kamar wata guduwa a wannan lokaci kuma a yi rajin da ba fuska ta gada haske to wai ta mutum a ko a ya kare da ba da ba da kusa abin da mai wannan da kuma a yi ta sha duniya ba ta ƙara jiwa ido ba har yi wata in ta ga mutane suna shan ruwa ne ba ta sha'awa za ta karɓa ta kamar yadda kike kyan five alive da ju da kibida da lakasira da don simon da zoko da kudin aya da da da farko da da da da yadda kike sha da farko ya ga da kike ruwa ba ta da yanzu ka mun sun tashi suna kallon da ta canja suka duba inda kake jikin da suke da ruwa ga ruwa a ƙasa suka ce ka ga yau ke ga mai wayo 我两个天天过这个一天，这个路子下去，你往啥？在那点子，那会儿拿个手机，在微信走了下去。现在过去不知道有几条路，过马的时候差不多走路吧。现在呢，那就不用管你这个路我先走路，走走路来这边吧，先把微信加了都算了。再一个，你把上路的这些事情往啥？而且，俺们那里下领导屋里啊，我也是干活的时候，他都跟我讲的。 suka ce izan fa'ilahunci khairun min An Allah ya ce Allah mu alheri mu mun shiga matsala Allah mu bai kawo ruwa ke Allah ya kawo Allah ki nan shine Allah da gaskiya gaba ɗaya mu mun za mu shiga addinin mutunci a kuma wanda ba za a da rawa ne ta ji ko Allah ko da ko Allah ta ki a rubuci Allah ko da ki wa Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu min

me yasa ahli sunna ya shiga matsala yake kai da wata wajen Allah me yasa ahli sunna ya da Allah yana iya kware da kowace bala'i da kowace ba? me yasa ahli sunna ba ruwan shi da kuka me yasa ba ruwan shi da ba da duku me yasa ahli sunna ba ruwan shi da tsiri? ba ruwan shi da masihirci ba ruwan shi da wani shehi ko wani kodumi ko wasu jaba'u ko wasu raba'u ko wasu asiyamu ko wani gauci ko wani gauci ko wani ba mu ahalin suna da wani Allah ka sai ne me yasa saboda ahalin suna sun tsaga sun ga agaji sun gwada sun ga Allah nan ya kawo agaji ya kawo taimako to Allah zai ke kare banda Allah ba bai yawa sai kin ce boka zai iya bari ba shi misali ba ya ce ya san yin gari ba hmm. sai zo yana baki labarin sai kuma ta kara ki dauka da gaske kin ma ta kawai ce duka ki duka samu wannan bokan yana gari har hanji in ya yaji kamar yan sauka ba ki san kawai ta ce koran ka bace shi ya turo ba ki san ka bace a miki damuwar ba sannan ta zama sanar da kai aka je kina shiga zaki ba da ke dakata dakata na ba sai kin yi bayani ba mun hallolin da ba a wajen mutane ba sai an gaya ba ba na rawa wace ke ce ne ce matan na Allah kwanin da ku mahaifi ya hajji shawari Allah a ba wai Allah da ba maganar rijiya da za a yi ba ba da gaske ta a kiri ita ce ba ya gina hajji ya talatu a samu wasu sai ta kace kuma kawai ko ta ya gano mafi babu abin da ya gano duk wannan labarin kun ji wata karai eh, eh. ah, ne ma da nazarin wani kuma ba da suna amarya ba na da suna ba ya kuma ba mai gida ba kamar suna ba da yake duka zuwa kan mai ba da an waye kasar su ka taba ganin su to amma ya ga gaba da sunan su ba ga ya mata kai ba to shi ma ga ya in eh, haka ne mai gida wannan karamar tuki ya yi da kan mai wannan kuma gaskiya ne duk wannan labarin gaya masa aka yi sai da kai labarin ya tabbata wannan abin da da zara an gama ba zai yi ba don mutuwa gobe tana shiga kila kinka so ba za ta kada a kan yaya yanzu ba gobe na ce, amma sai dai wajen aiki kuma za a kashe kuɗi ana gaba da wani ba matsala akwai ɗan kawai kila da yanzu ba kila duk da zai zo da kawo ne ko kaya ce wanda zuwa kila a wani ko a mata a wani ra'ayi ko ba ta wata ne wannan mokan da yake baki labarin banza da waje ta hannun cikin aljihu wọ́n ti ṣe kọ́kà lè lẹ́la ìjẹun lọ́dà ní ìgbà rẹ̀. Ṣéṣe ní àdíyá ní kèé ṣe rárá máa mú sáré yàrá rẹ̀. Èmi kò má lè lọ́la dáa, dúró, ó dà lè ṣe ọkọ̀ rẹ̀. Ṣéṣe máa bá lọ́la ọ̀dà kàdé, àmọ́ kẹ́ lè ṣe ìṣẹ́ Tare ki je wajen shiko ya wani abu kaka ke garo. Samu kokari mai ya tuji ta kaka ke garo. Ko kaka ke buru. In gidan ki je boka in zai kana to kamin in baro gida yanzu akwai abin da na saka bakin bulo ga gene ne zai a biki bokan da kuna su rubuta a yanzu sanar sarki ya ce ina ne na ya fara jama'a tare da kuna su har sau juna da da za a ɗauke ba sai da aka ɗauke ya ce ina na ka ga rashin baka san za a da zuwa kana mu abin da za a yi gobe da da gata akwai ba ki riga ki kashi kwara daya in ki zaki ne ka shi ke mai da mai inda kika ciwo ke mai da ke manna ki zai iya kare banza kare tofi me zai yi ba abin da zai iya akwai wani da matauki na Najeriya in ta je wani gari da ba su wa shi yake saukar da yi yana da kamfanin biredi yana ce masa alkama bread wadata yadda kake da kamfanin na bread shi ma yana da kamfanin na bread yadda kake da wadata bread to akwai alkama bread a gaban biyu sai nake tambayar zarar da mura shi a ya kai ka gane da ka fahimci zara yace ai ko na jira irin gaban wannan tambayar bari ba ka na bayar yace ka ga nan gudun da ne ba sai jami'an tsaro suka rika a ko suka rika wannan mana hanya a ƙasa, sa dan ba a kan hanya shi ta tare da zuwa karɓar wuri da rashi ya haɗa da wani malami da zai ban wata laya yadda in zo ba za a ƙara kare ma yadda sai aka haɗa da wani malami malami ya ce wannan an gama ya ɗauko wata laya ya bani ya ce wannan laya a samu ƙatuwar dukiya sai a sa laya a bakin dukiya mutum yana nan da rage da zuwa idan aka tura laya a cikin bakin dukiyar sai a kama bakin a rufe a matsa bakin ta abin da ke kuka sai a kwantar da ita a sa wuta a yanka kinkiyar da wannan layar a cikin bakin ta to yana kinkiyar na bata kuka ba har aka yanka sai a cire layar sai a kai a ruma kada a yi mata aiki sai ka sa a jihu to ɗan sanda ya gaza a kan hanya iko ya gaza sai zama kamar kikiya sai kuna maka da yau kuri har da rulo yace da ga maka da nake fara da ba da dan kana kawo kuskure bari in so tin ce in kawo kai da kanta fara yace ya ku yayi yace da na da mu wata ne dun bi ya yace na kawo shi yace dawo gobe na dawo gobe ya to ga laya an gaba aiki har an Ya ce daga nan ne lodi ne a tasha har zan fito sai suna ramar da a gida na ce da Allah ya yi haƙuri sai na koma gida na jiran ɗauko na ya sa biyu sannan na sake dawa ya ce ina tuka mota har yawa na waka dake saboda zan ba wata zai ya ce wani kuma sai mu zo samu ƴan sanda sai da suna ta harkokin su ba su sani ba sai mu da ce kai na ita matsala yi ya ce har na isa garin da zai ba ta sanda da ya ce maza a kama yanzu na ake fashin na ɗan kuta zan zagaya da yi bisa da yi da hara kan yi ya sai ya yin sata guda biyu suka ce ana nema na a kwanzeriya na ce na jimi ne aka ce an kace sai ka yi bayani gudu wani zuwa aka yi gudu yake na masu da zagaya na da gudu na da gudu muna zuwa ɗan sandan sai ce wai da muka je muka kira shi ba wai cewa ya ce an gaya masa ma da ya yi sanan yanzu eh babban iko da ke zai ce wannan ya zai da iko ya zai da hukuma amma a yi mashi magana a jiya a kulle shi a bayan kanta suna ya ce aka je aka kulle shi yi a ce ya ci aka ji labarin an kama da aka zo karɓar da aka kuma da dare ya ce duk cikin da ɗaya da ya ajiya ta sai da aka kwashe aka bada aka sake mu da kyar ce duk mun kika sai ta hannu a cikin aljihu ya tana da gode ba tare da rayuwa da ita ce da na gani wata jiwon ya ce ta da sai ce to ya kai yace ai da na samu wata sannan wani. ina bari police station ina shan kwala na jiro na yadda na siyasa shi da rike a fara don Ya ce yace ce da kewa izana ba mai zafi zafi irin da su ba da abokan biyu daga na mai da kuma izana shedan ƙarya ne yaudara in hmm. za ki riga za ki riga mata suna nan su aka ce zuwa duniya a Afirka ku je Najeriya gaba malam biro mun je jihar da dawa a yi muka samu kishiya ta hanyar kishiyar da ita ma kishiyar mijin ya kai ta mata ya kai ta umra yanzu sai ya aure sai aka ce mara ita ma ta kawo farko ɗinta za a biya mata ƙura a cikin wannan azumin da ya wuce kawai sai wata da ta ce ita ba ta yi dawa da gina yana da gajen ta samu sarariya Na samu ita ce bugu guda cewa amaryar a kanin zai wanda ita amarya ta ce ana gagarin su ta kuma ɗaukawa ta sa a ɗaki ta kula a ɗaki wuta yadda za a ɗauka gobara ce ta kula amaryar a ce amaryar tun sanar ta koyi ta ce za ta buge ta ta buga waya gidansu da yan wata da cewa faga wacce za ta kashe aka zo aka ce jigawar amaryar ba ta kone ba ga inda ka buge ta a kanin ba kuma ce ya ka yi sharri ko dan da shi ke da ke da wanda ke ke da ba da ba akwai kiciyar da ta kashe mijinta ta kashe wa mijinta na wani ta kashe shi akwai kishiyar da ta sa wa kishiyar ta maganin tsera a abinci da kishiyar da ƙannanta guda shi, suka fi suka mutu na je ka shirya adamawa na samun kishiya ta sauki kishiyar ta da wuka a cikin watan ramadan wuka ta furma wa kishiyar a ciki kishiyar tana da tsohon ciki da ita da jaririn da tsoro wai kuma ta gudu wai ta ba ta son ta gudu amma tana da ƙarfin zuciya da za ta kashe maciya ce kuma sai za ta kawo ta mun yi wa'azi a wata makaranta a yola muka yi magana kan bokaye wata baiwar Allah ta rubuta wasiƙa ranar mun yi kuka da mata ta ce ana gama gaba da yau na ji wa'azi na so yi kuka ya zai me ya faru ta ce ina da kishiya ta haifi na namiji ne kuma yaya yana duka mata ne ƙawaye suka zuga ne na shiga boka ya nasa wani ne aka yi mata tsafi ta haukace yanzu haka tana da tana yawo tsirara tana kwana a bola tana jefe jefe da ta ce wannan mai ishe ne ba ɗan na ta zaji mara na gani shi ce ni na sa masa magani sai ra'ayi yi ce mutu ne ka kuka an ɗauka da gaske ne amma ni na sani na kashe yaro yanzu kuma ga yana juwa ne ina son ya shiga ya a kano 'yan sanda suna zagayen gari da daddare sai suka ga wata mota ba suna kashe wutar motar su motar sai faki a sai suka ga kasira su kowa daga cikin motar da aka karo barayi sun haura sun shiga gida suka je suka rasa da su sai suka samu a ba barayi ba ne an ɗauki hanyar su da su zo su. gida ya ce kuɗin ko suke so nan ba ku suna ce ba kuɗi muke so ba kashe ta kashe mu an biyar Allah ya taimaka tarin suka ce mai gidan aka kama aka zo aka sani su cewa ya dauke su haifu tuwo sai aka samu matar mai gidan matar alhaji ne ta ɗauko wai ta gaji dukiyar yanzu ya zama ba ba ta lalace ta zama su fi kwanciyar zuwa a ƙarshen me kuke nema muke so ku samu samu wanda Allah bai baki ba me za ki samu bai gidan ba wata mutuwa ne kana ke kalai in ki mutu aka saki kamari ke da wa za zauna saurin da kike yi ba zama ce ka cikin wanda gidan da za ki zauna ke kalai kowa ya duka da mala'ika ya zara rashi wata kira shekara dubu hamsin zaki ki a kamari kafin ya mata ke kare sai ki ta zama ke kare ya huta yadda mazaunin suke mahaifiya ba ni kadai bai tafi da bisan ba ni kadai Allah ka kai ta yadda za ta zauna ita kadai ba mu kira ne ba wa'azi ga kai me kike ne ba duk abin da kike so Allah zai baki ba bota zai baki ba ba haihuwa kike so ba wa yake ba da haihuwa boka na ba da haihuwa ke yake farkon wata ta rasa haihuwa annabi zakariya ne rasa haihuwa wanda ya zai roƙa wa zakariya in za da yi ko rike da kai da gaiwa ba motsa kun yadda ba zaki ga wani ta tana halara ta saboda ce ba motsa yanzu ba kun za ku zaɗe ta kun ba motsa ba tsafi ba ba da mai tsungu duk wacce kaiwa ana alkawari ba maganar motsa na kare za ta rike da su da ta amma ba Allah ya muku albarka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa ila shaykh dr. Abu Hamid al-Rabi Muna fata Allah mawadatin sarki ya sa ka maka da alheri ga wannan Allah ya amfana da mu da wannan karantarwa da aka yi mana nasibi na kai ma da ka da da sai ce sunna an Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya yi da wata da wani wakilin su doktor ko argungun ne kuma yanzu da an sha rana ɗan abin nan za mu kyara mana a ƙashi ma za mu mika abin magana zuwa